والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه واستمسك بسنته إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته yau 24 ga watan safar hijiran manzo sallallahu alaihi wasallam dubu daya da dari hudu da arba'in da uku wanda ya yi daidai da ɗaya ga watan oktoba shekara ta dubu biyu da ashirin da ɗaya miladiya muna cikin karatun littafin fasulun kina fi zikiri a hamil firagin islamiyya muna cikin shafi na ɗari da goma sha shida a ɗari da goma sha bakwai tambihun bismillahir Rahmanu rahim bismillahir Rahmanu rahim tambihun fadakarwa kasirun min haula ulama wato da yawa daga cikin wayannan malaman ba da an haɗu kimar hadhihi al-ulum al fasida bayan sun kuta cikin zurfin teku sun kuta cikin zurfin teku wayannan ilmin muka na hankali ilmin muka na hankali ba sattu an gane ku sun kuta cikin zurfin teku na wayannan ilmin muka na hankali ba sattu sune ilmin falsafa da ilmin mantiq Nukila an Rojo ruju'u minha an ciranto daga gare su cewa sun janye daga wahannan ilon din Wamin ha ala sabirin misal al hasar daga cikinsu, a akan hanya na buga misali ba wai iyakan cewa ba a shewa al imam al juwayni alladhi kana koyi li akwai al imam al wanda kowa ya san cewa imamul al ya yi zurfi a cikin karatun falsafa ya yi zurfi a cikin karatun ilmul kalam amma kuma daga baya sai imam al juwayni wato yana cewa ga mabiyansa ya ashabana la tastajilu bil kalam yana cewa ya ku mabiyanmu ya ku mabiyana kada ku shagaltu da ilmul kalam walau arabtu anna al kalam yablughu bi hadha al mablagh da na san cewa ilmul kalam zai kai ni zuwa ga wannan matsayi ma ta shagaltu ala ala mazhabi salaf da ba zan shagaltu in bar mazhaban salaf ba da ba zan shagaltu da ilmul kalam in zo in bar ba na salaf ba مثل هذا عن القرطبي في شرح مسلم الإمام الغزالي An ciranto wannan daga Imam al a cikin sharhi na musulun. sannan kuma na biyu akwai al-Imam al-Ghazali aidan eh, ta amma fi ilmin kalam Imam al shi ma ya yi zurfi a cikin ilmin kalam wa sara alaman min alami a Shaira. ya zamanto wani alami ya zamanto wani kusa daga cikin kusoshi na asha'ira an gane wannan ko sun makalafa al'ashariya fi ba'ad sannan daga baya imamul gazali sai ya zo ya saba a asha'ira a cikin wasu sashen ra'ayoyuka wa khasatan fi ma yata'allaqu bil muqaddimat al aqliyya bil istidlal musamman ma abin da yake da alaka da muqaddimat na hankali a wajen kafa hujja an gane ko abin da yake da alaka da mukaddimat na hankali wata kafa hujja imamul ghazali ya saba ma abul hasan al-ash'ari a cikin marhalarsa ta biyu na'am kun mu bada dalika dan damma ilmal kalam sannan bayan haka sai yazo ya zargi ilmul kalam wa bayyana anna adillatahu wanniya la tusiru laki sai yazo ya bayyana cewa lallai dalilansa wanniya ce wato ma'ana an gina ilmul kalam ne akan zato baya amfanar da wani yakini kama fi kitabihi al-munqidh min ad-dalal kamar yadda yake cikin littafin sa mai suna al-munqidh min ad-dalal anan ne yayi bayani cewa ilmul kalam ba ilimi bane wanda dan adam zai dogara da shi ba ilimi bane wanda musulmi zai dogara da shi ilimi ne wanda an gina shi ne akan zato an gano wannan ko saka baya kamata mutum ya kudirce zato a cikin zuciyarsa wa harrama al-khawda fihi hatta qala kai imam al-ghazali rahimahullah ya hana kutsawa cikin ilmin kalam ya hana kutsawa cikin falsafa har yace law tarakna al-mudahanata la sarahna bi anna al-hawd fi hadha al-ilm haram da mun bar mudahana da mun bar sassauci da mun fito karo karo mun yi bayanin cewa lalle kutsawa cikin wannan ilimi haramun ne kawai ina ga shi ne karshen maganarsa shi yana ganin dan sassa dan sassaucin da suke yi na cewa za a ɗan iya karanta ilmin kalam shi yana ganin dan sassauci ne amma da za a bar sassauci a faɗa hakikanin al'amari yace da mun bayyana cewa ilmin kalam haramun ne a neme shi eh wa ba da marhalati hadi bayan wannan marhala tashi ittajaha nahwa tasawuf sai kuma imamul ghazali Allah ya masa rahma kuma sai ya zo ya fuskanci bangaren sufanci a gari ya zo ya fuskanci bangaren tasawuf kuma ya zo ya zama babban sufi har ya zama to jagora daga cikin jagororin sufayi eh wa takada annahu tariqul wahid lil ma'rifa kuma imam al-ghazali ya zo ya kudurce cewa sufanci shine hanya makadaici na sanin Allah in kana so ka san Allah na hakika wato ka san Allah ta hanyar sufayi وعاد في آخر حياته بعد سفر طويل الإمام الإمام الغزالي الله يبصر رحمه يا قوم أرشد يوزع bayan tafiya mai tsawo wa juhudin kasiri bayan kokari mai yawa sai koma ila sunna zuwa ga sunna an ko ya fada cikin falsafa ya fada cikin mantiq ya fada cikin asha'ira ya fada cikin kaza ya fada cikin sufanci kowane fanni da ya fada sai da ya zama to imami daga cikin a'imma na wannan fannin a gani sai da aka yarda cewa lalle ya san wannan fannin da ya shiga cikin aƙida a sha'ira sai da aka yarda cewa shi jagora ne daga cikin da ya fada cikin mandi sai da aka yarda jagora ne a cikin su haka da ya shiga cikin sufaye sufaye sun gamsu cewa imamul gazali imamu ne daga cikin su amma ƙarshen rayuwarsa bayan ya gama yawo gaba ɗaya ya gama ya samu cimma burin ba duk abin da yake nema domin ya samu kwanciyar hankali a cikin addini to duk wayannan kwalloni da ya kusa cikin su bai samu kwanciyar hankali a cikin addinin sa ba shi ya sanya ƙarshen rayuwarsa bayan tafiya mai tsawo da kuma wahala mai tsanani sai ya karkasa ya dawo zuwa ga sunna min tilali da rasu ta sayi bukhari ta bangaren karanta littafin sayi bukhari an gane ku an ce ma imamul gazali Allah ya masa rahama ya rasu alhali sahihul bukhari na kirjinsa an gane ko yana nuna wa mutane karshen rayuwarsa ya mutu akan mazhaba na ashabul hadis ahlus sunna wal jamaa na'am wa min haula'i aidan daga cikin wayannan kuma allazi wasifa bi annahu faridu asrihi daga cikin wayannan wanda aka siffanta cewa shi makadaicin zamanin sa ne a zamanin sa babu irin sa wajen ilimi nasiju wahadihi shi ainihin sakakke ne irin shi kaɗai kawai babu ainihin abin sakawa wanda aka saka kamar shi li'annahu faqa ahla zamanihi fi ilmi al-kalam domin shi ya fifici mutanen zamanin sa a cikin ilmi al-kalam wal maqulat bil ibafa ila annahu sahibul qa'idah kulliya. ya fifici mutanen zamanin sa a cikin ilimin hankali philosophy mantiq ilmi al-kalam da sauransu kai dadi da cewa shi annahu sahibul qa'ida al kulliya, cewa shi shine ma'abucin qa'ida na gaba daya allati intasara fi al-aqal wanda ya ba da kariya ga hankali wa qaddamahu al-adillati shar'iyya wa iyaz billah ya gabatar da hankali akan dalilai na shari'a kullu ra'ayi hmm. ya zo ya nuna cewa idan hankali yayi karo da shari'a to shi a nashi fahimta ana gabatar da hankali ne sai nuna hankali yana gaban shari'a ta ba tun gane wannan kaga tunda hankali yana gaban shari'a menene hikiman da yasa Allah ya aiko manzanni kenan kaga da Allah ta'ala sai ya bamu da hankalin mu ko a nan wajen shi wannan bawan Allah yana daga cikin wanda ya nuna cewa hankali yana da muhimmanci sosai fiye ma da shari'a na wala fi al fi lisan mizan al ya faɗa a cikin littafin sa lisan mizan kana lahu tashdika ko alama ta'ili min da min da'imin din to wannan bawon Allah wanda ya fifita hankali akan nafsi an gane wannan ko to sai kasance wato a rayuwarsa a cikin rayuwarsa yana da ainihin shakka yana da shakka a cikin al'amura manya-manya daga cikin ginshikan addini akwai wasu abubuwa da yake da alamar tambaya a kansu an gane kuma wayannan abubuwa musuluncin mutum ba zai yi ba sai da su misali kamar ce mutum yana shakka kan mala'iku ko mutum yana shakka kan tashin kiyama to tunda ya gina hukunci shi ne akan ka'ida na hankali dole ne za ka ga wani lokaci tunanin da zai kitawa shari'a an gane wannan ai to saboda haka sai zama to yana da shakka akan wasu abubuwa daga cikin manya-manyan al'amura kin shi kai na addinin musulunci turisul haira to irin wannan abu sai ya gada masa da rudu wa yuridu shubha al-sundu bidika ya kasance yana gangaro da shubhan abokin husuma da zurbi zai kawo shubha na abokin husuma ya kawo shi da zurfinsa ثم يريد مذهب أهل السنة على غاية من الوهن sannan sai ya kankaro da mazhabin ahlus sunna akan gayar rauni idan yana so ya rantsi sai ya nuna cewa mazhaban yan bid'a sun fi karfin hujja akan na ahlus sunna shi haka yake yi in ya zo sai kawo hujjojin yan biri'a hujjojin sai kawo hujjojin kawo masu karfi ne na ahalus sunna sai dan kawo hujja ɗaya biyu dan nuna ahalus sunna ba su da hujja sosai an gano wani ko wato yana yin gayar rashin adalci ga ahalus sunna in ya kawo dalili illa annahu adraka ajiz al-aqal amma kuma karshen rayuwarsa duk da wannan dabi'a tasa sai da ya zo ya rinci gazawa hankali ya gane cewa hankali fa yi ne Allah ta'ala shi ya halicci hankali duk kuma abin da aka ce bawan Allah ne to yana da rauni ko yanzu harshe ai bawan Allah ne harshe yana da rauni akwai sanda zaka ga ka sanya abu mai zaki a harshenka ka je yana daci ido bawan Allah ne akwai sanda mutum zai kula ido da yana ganin abu da yana ɗaukar littafi ya karanta nan gaba ya ɗauki littafi ya duba ya ga baya gane komai idan shi baya gani ko kunne ma ka zali za ga lokaci kunnen ka kana jin magana wani lokaci kaga kunnen ka ya daina jin magana ashe duk waɗannan gaɓoɓin gabaki ɗaya an gane masu rauni ne su za ka samu samun lokacin da suke da kaifi za ka iya samun lokacin da za su gisa shi ya zama su da rauni ba su da ƙarfi ba su da kaifi to saboda haka duk waɗannan abubuwa masu rauni ne suna iya yin rauni a kowane lokaci to wannan shine dalilin da ya sa wannan bawan Allah da ya yi zurfi a cikin ilmul kalam yayi zurfi a cikin falsafa har ya zama to baya ganin daraja na ainihin wani nasi na shari'a idan nasi na shari'a ya yi karo da tunaninsa da ka'idar shi na hankali kai tsaye yana ingiza shi ne yana tunkuɗe shi ya rinjayar da tunanin shi na hankali an gane wani ko to wannan bawan Allah ne ya faru fa ausa wasiyatan tadullu ala husni itiqadihi to karshen rayuwarsa sai yayi wani irin wasiya wanda wasiyan nan ke nuni akan kyawun aƙidansa cewa ya bar wancan mummunan aƙida aƙida ta falsafa aƙida ta ainihin manatika aƙida ta ilmul kalam yanzu ya bar ta ya koma kan aƙida ta salafin salih aƙidan ahlus sunna wal jama'a wa kana ba fi awakhir umrihi ila darurati ittiba'i manhajis salaf haqiqa ya fadakar a karshen rayuwarsa zuwa ga lalurantuwar dukkan na salaf cewa duk abin da za mu aikata ƙarshen rayuwarsa ya ce yana ba da shawara ga ɗalibansa duk mutumin da yake ɗalibin shi ne kuma yana jin maganarsa to ya koma zuwa ga ainihin wato manhaji na sahabbai manhaji na tabi'ai manhaji na tabi tabi wai na su ne salaf cewa duk abin da za ka yi na addininka ka yi watsi da tunaninka da kwakwalwa ka koma tunanin waɗannan mutane da suka zauna tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shekara 23 suna karatu wajensa na ba san gani abinda waɗannan bayan Allah suka tabbatar kai ma ka tabbatar abinda waɗannan bayan Allah suka kore kai ma ka kore idan sahabbai suka ce mana kaza yana da kyau mun yarda idan sahabbai suka ce mana bashi da kyau mun yarda saboda waɗannan bayan Allah ba su bar duniya ba sai da Allah ta'ala ya yarda da su sai da Allah ta'ala ya ce laqad radiyallahu anil mu'minina iz yubayi'unaka tahta shajara min al-mu'minina rijalun sadaqu ma alai. alayhi fa minhum man qadana abahu wa minhum man yantazir fa ma badalu tabdila kaga ayoyin qur'ani da dama Allah ta'ala ya nuna cewa wayannan bayan Allah yardaddin Allah ne wayannan bayan Allah amintattu ne na Allah kuma ɗalibai ne na manzan Allah wanda Allah ya zaɓa mai musamman domin su yi karatu a wajen shi an gane wani ko to sai yayi wasiya a ƙarshen rayuwarsa ga ɗalibansa cewa lallai su lizinci manhaji na salaf na'am wa qala rahimahullah ya faɗa Allah ya masa rahama laqad ta'ammaltu turuq al-kalamiyya wa haqiqa na yi tunani na lura da duk hanyoyi na ilmul kalam wal manhaji na lura da duk manhajoji na ilmin filosofi ima famara aituha tashdi galilan alilan wala tarhi galila yace wallahi ni ban ga wayannan manhajoji suna warkar da mara lafiya ba sannan ba sa kosar da ainihin mai jin kishirwa in kana jin kishirwa suna ƙara ma kishirwa ne in kana da rashin lafiya ba suna ƙara ma rashin lafiya ne wa ra'aytu aqrabu turqi Ya qur'an yace naga mafi kusancin hanya zuwa ga shari'a shine hanya alqur'ani kawai eh. yanzu ya gano ya wurgar da tunanin cewa hankali in yayi karo da nazi ba a ɗauki hankali yanzu ya gano hankalin shi na da rauni idan hankalin shi ya yi karo da nan zai yi rinjayar da nassin alkur'ani zai yi rinjayar da hadisi a kan maganar Allah da maganar manzo a kan ainihin hankalinsa an gane kul in dalaltu fa inna ma adillu ala nafsi wa in tadaitu wa bima yuhi ilayhi rabbi kace musu in na bace Allah ya ce manzo Allah ya gaya wa duniya in har na bace na bace ne saboda na bi san raina wa in tadaitu idan kuma na samu shari'a fa bima yuhi ilayya rabbi na samu shiriya ne da abin da ubangiji na yi min wahayi ashe ana samun shiriya ne da wahayi da da a ce hankali ya ya wadace mu da ba za mu buƙaci Allah ta'ala ya turo mana manzo ba da a ce hankali ya wadace mu da Allah subhanahu wata'ala bai ce a cikin alqur'ani wa ma kunna mu'azzibina hatta nab'atha rasula ba bamu kasance masu yin azaba ba har sai mun aiko da manzo ko kaga Allah ta'ala kuma cewa yayi fa in tanaza'atum fi shay'in farudduhu ila Allah wa rasul idan kuna jayayya cikin kowane irin abu ne in kuna jayayya kan akida in kuna jayayya kan ibada in kuna jayayya kan mu'amala in kuna jayayya kan komai a cikin addini kuma yadda shi ina kuma yadda shi zuwa ga hankali da Allah cewa yi fa in tanaza'atum fi shay'in farudduhu ila Allah wa rasul in kuna jayayya cikin koma menene to ku mayar da wannan jayayya zuwa ga Allah da manzo za ku samu ainihin biyan bukata za ku samu warwara daga matsalolinku da saboda haka shine wannan bawan Allah yake na lura da hanyoyi na ilmul kalam na lura da ainihin manhajoji na philosopher fa ma ra'aytu ha tashfi alilan wala tarwi galilan yace ban gan shi yana warkar da mara lafiya ba ban gan shi yana kosar da ainihin mai kishirwa ba na'am wa ra'aytu aqraba turuqi tariqatil qur'an na ga cewa mafi sauƙin hanya na shari'a shine hanyar qur'ani kawai ikra bil isbat ka karanta wajen tabbatar da sifofin Allah subhanahu wata'ala ar-rahman 'ala al-arshi istawa yawa kawai karanta hmm. abinda qur'ani ya tabbatar ka tabbatar hmm. Allah mai rahama ya daidaita akan al'arshi ilayhi yas'alu al-kalimu at-tayyib wal 'amalu as-salih kaga a nan wajen yanzu ya yi watsi da wannan tunani na asha'ira tunani mai cewa Allah baya gabas Allah baya yamma Allah baya kudu Allah baya arewa Allah baya sama Allah baya ƙasa an gane wannan ko yanzu ya yarda cewa abinda Qur'ani ya tabbatar a tabbatar Ar-Rahmanu 'alal arshi tawa Allah mai rahama akan al'arshi ne ya daidaita yanzu aka ce maka ainihin la ina aka ce Allah ta'ala yana birbishin sama a saman al'arshi ya daidaita irin daidaituwan da ya dace da shi ina fatan gane wannan to wannan shine abin da manyan malamai irin su da Razi da ire-iren su da su imamu Juwaini wannan shine abinda da ƙarshen rayuwar sai kai zuwa gare shi bayan sun gama yawo cikin ilimin philosophy sun ga gano cewa philosophy baya ƙara wa mutum komai sai sai shakka sai rudu sai gane babu wata hanya mafita gaba ɗaya ga musulmi sai Qur'ani an gane to shi ne ke cewa ka karanta a wajen tabbatar da sifofin Allah ar-rahmanu ala al-arshi tawa wanda kuma inda Allah ke cewa ilayki yas'abul kalimu tayyib wal amalu salih yarfa'uhu zuwa ga Allah ne kalma mai daɗi ke hawa sannan aiki mai kyau Allah ke daga shi wato ma'ana aiki mai kyau wato yana daga wannan a wannan ainihin kalmar tsayin zuwa ga Allah ashe kalma da kyau yana hawa zuwa ga Allah kenan ina Allah yake sama Allah yana sama eh wa qara in nafai laysa kamithli shay'un wa huwa as-sami'ul basir ka karanta wajen tabbatarwa in zaka tabbatar da sifofin Allah wajen korewa kai in zaka kore ka karanta ayan nan laysa kamithli shay'un kawai ya ishe ka wa huwa as-sami'ul basir babu wani abu misalin Allah amma Allah bai ji ne bai gani kaga a nan wajen ka kore duk wani abin da ya shafi kasu duk wani abin da ya shafi aiki, ka kore shi ga Allah sannan wa huwa samiul basir ka tabbata ma Allah ta'ala da kamala an gane ku sun kala huwa yadda Allah fatihu rahimahullah sannan sai ya faɗa alhali yana da dama abu ka abin da ya sai mai babban malami ne ba lokacin da ya kamata ya yi amfani da shi wajen karatun sayen bukhari da karatun sun musulun su abu da da tirmidhi da karatun alkur'ani ya san ainihin fikihunsa lokacin ne gaba ɗaya ya fata wajen karatun filosofi lokacin ne gaba ɗaya ya fata wajen karatun sufanci ina ba san gane wannan sun fata wa kansu lokaci wajen karatun abin da ba zai amfani su ba daga baya bayan tsawon lokaci bayan shatale-tale mai tsawo suka dawo ka gane cewa fa wato babu abin da zai kawo tsira a gare su sai alkur'ani an gane wannan ko to shi ne daga baya sai ya yi na jama a bisa abin da ya kubuce masa rage magulla yake cewa wa man jarraba tajrabati arafa Ya ce, duk mutumin da ya jarraba abin da na jarraba to zai san abin da na sani in har kai ma ka kuka cikin filosofi ko ka kuka tsakaninka da Allah za ka gane cewa filosofi ba zai warkar da kai ba to duk mutumin da ya jarrabi irin abin da na jarraba to zai gano abin da na gano kuma idan bai ikilasi ne zai yi watsi da wannan ya koma zuwa ga alkur'ani da sunna mu duba cikin littafin alhamawiyya alkubra al-kubra na yi cikin shekul islam ibn taymiya Allah ya nasara hama eh fa'idatun muhimma fa'ida muhimmiya قال تقي الدين al بن al المقيريزي الشافعي رحمه din ahmad ibn ali al علي al shafii Allah ya nasara hama ya ce والأشاعرة يسمون الصفاتية بإثبات صفات الله تعالى القديمة واتو إن أشاعرة أنا كيرا رسولنا الصفاتية ميسا يأتي كيرا الصفاتية لإثباتهم صفات الله تعالى القديمة saboda suna tabbatar da siffofin Allah da ɗarfi an gane ku suna tabbatar da siffofin Allah al-qadima sannan kan ya ake kiran sun tabbatar da Allah suna tabbatar ma Allah guda bakwai hayyun alimun qadirun wal kalamu lahu iradatu wa kadhaka sabu wal basar kaga suna tabbatar ma Allah da sifa na hayat da sifa na asambu a sifa na hayyun alimun na ilimi qadirun na kudura sannan na irada sannan na asambu wal basar duk ma Allah da bakwai to shi ya sanya aka kira su da suna asifatiya mabdaraku fil da warida fil kitabi wasu suna. sannan su a sha'ira din sai suka yi sabani a cikin wasu lafiza da suka tabbata a cikin kitabu was sunna kal istiwa wan nuzul eh kamar lafazin istiwa sun mastawa ala al arsh Allahu alladhi rafa'a as-samawati bighairi amadin tarawnaha sun mastawa alal al arsh an rahmanu alal arshi sama. to wannan lafazi na cewa Allah ya daidaita to su a sha'ira sun yi sabani akan shi wan nuzul da kuma lafazi wanda ke nuna Allah yana saukowa saman duniya kowane dare lokacin da sulusun dare ya a gani wal asqu da kuma abin da ya shafi yatsu Allah ta'ala a cikin hadisi wato manzo Allah ya tabbata ma Allah yana da yatsu irin nashi wanda ba irin na halitta ba da kuma abin da ya shafi hannu Allah yana da hannu irin nashi wanda ba irin na halitta ba da diddige Allah yana da diddige irin nashi wanda ba irin na halitta ba sura Allah yana da sura irin nashi wanda ba irin na halitta ba wal jamu wal maji Allah yana da ainihin jefi Allah yana Allah kuma yana zuwa ala fariqai ala firqatai sun da kashi biyu to duk wayannan maganganu an gane wannan ko a sha'ira wasu daga cikin asha'ira sun tabbatar da su haka yadda aka faɗa wasu daga cikin sun yi tawili firqatun tu'awwilu jami'a zalika ala wujuhin muhtamilatil lafz eh wasu bangare daga cikin su suna yin tawilin dukkan wayannan suna tawilin su akan fuskoki wanda suke dauka a cikin lugar larabci wanda lafazin yana dauka a larabci sai su yi tawilin shi zuwa ga wani ma'ana wanda akwai irin shi a larabci na'am Wasu وفرقة لم يتعرضوا للتأويل akwai bangaren da basu bijiro zuwa ga tawili ba an gane ko wala saru ila saru ila take sannan kuma basu koma zuwa ga tashbihi ba basu bijiro zuwa ga tawili ba sannan basu karkata zuwa ga tashbihi ba wato ma'ana sun fassara shi yadda yake in Allah ya ce ar-rahmanu alal al-arshi tawa sai ce Allah mai rahama ya daidaita kan al A gani, tare da kuma sun kore ma Allah tajbihi Allah ya daidaita amma kuma sun san cewa Allah ne saka da shay'un daidaituwan Allah kamar yadda ba a haɗa Allah da halitta haka nan ba a haɗa siffofin shi da na halitta an gane wannan ayi idan an ce halitta yana ci Allah yana ci suna suka tara amma kuma tsakanin ji na Allah da na halitta kamar yadda akwai bambanci tsakanin Allah da halitta yadda akwai bambanci tsakanin sammai da kasai to haka nan akwai bambanci tsakanin sifofin Allah da sifofi na halitta ba a haɗa su tun mutumin da ya haɗa ya nuna bai san darajar Allah ba subhanahu wa ta'ala ina fatan gane wannan yanzu ko cikin halittu in aka yi maganar kafa ai kafa suna ya tara ko cikin halittu in an ce in an ce ainihin kyankyaso na da kafa kudin cizo yana da kafa sannan jiwa yana da kafa yaya eh? kaga suna ne amma bambanci tsakanin sama tsakanin kafan jiwa da kafan kyankyaso da na na kudin cizo ai yana da girma to wa'annan cikin halittu ne fa kawai idan an ce ido da ido na kyankyaso da ido na giwa eh? ai sunan su ido amma kuma ya bambancin da yake ko to saboda haka wato yana iya maka ga kaga an yi tarayya wajen suna amma an bambanta wajen kaifiya an fahimta wani ku yanzu aka ce haske da wata hasken wannan waya da hasken ainihin wata yaya ka haɗa su zai yi ba zai yi ba to shi kaga suna ne kawai ya tsara. kawai an ce haske ne amma bambanci tsakanin wannan haske da wancan haske zai iya zama kamar bambanci tsakanin sama da ƙasa to shi ma kazalika idan kaga Allah an siffanta shi da wani sifa wanda ɗan adam shi ma yana da irin wannan sifa suna suka tara amma suna da bambanci kamar yadda Allah ta'ala yana da bambanci da halitta haka nan sifofin Allah su ma suna da bambanci ba a haɗa su kada a yi maganar dukkan Allah kawai ka kalli fuskarka in ga kuskure kada a yi maganar hannu ka kalli naka an gane ku na wa yuqalu li haula ana kiran wa'annan al-ash'ariyya al-asariyya eh ana kiran su al-ash'ariyya al-asariyya su ne ash'arira wanda suke tabbatar da siffar Allah yanda ya zo min gairi ta'wili wala tahrifin wala tadifin wala tafwili wala kaza wala kaza bal yu'minuna bi anna Allah ta'ala laysa ka mithlihi shay'un wa huwa samiul basir bi ma'ana suna tabbatar ma suna tabbatar ma Allah da daidaituwarsa da sakowansa irin sakowar da yatsu da hannu da diddige da sura an gane da ainihin abin da ya shafa maji an gane suna tabbatarwa Allah yana fushi fushi irin nasa Allah yana yarda yarda irin nashi Allah yana farin ciki farin ciki irin nashi wanda ba a haɗa shi da na halitta kwata kwata an gano wani ko to wa'annan a cikin asha'ira akwai su ana kiran su al-asha'ira al-ash'ariyya al asaiya an gane kenan asha'ira kala biyu ne akwai asha'ira masu yin tawili wanda wa'annan sun karkace wa ainihin hanyar magabata sun kauce wa hanyar sahabbai hanyar tabi'ai hanyar tabi'i tabi'i akwai asha'ira wanda su kuma sun bi aqidan Abul Hasan al-Ash'ari na ƙarshen rayuwarsa sun bi ah, aqidan Abul Hasan al-Ash'ari wato aqidansa ta ta ibana wacce akan ta ya wallafa littafin ibana wanda anan wajen ya bayyana cewa aƙidansa aƙida ce ta Imamu Ahmad bin Hanbal Imamu Ahli Sunna wal Jama'a an gane wannan ai to saboda aka mutanen da suka bi Abul Hasan al-Ash'ari akan aƙidansa ta ƙarshen rayuwarsa wa'annan su ake kira al-ash'ariyya al-asariyya eh wa sara lil muslimina fi zalika amsatu aqwal kaga al-ash'ariyya al ana iya kiransu yan ko saboda sun bi hanyar sahabbai da tabi'ai da tabi'i tabi'i saboda ka aqidan su bai bambanta da aqidan sahabbai ba ko aqidan tabi'ai ko tabi'i tabi'i to ana kiransu al-ash'ariyya al ko kuma a kira su yan salafiyya ko a kira su ahalus sunna wal jama'a eh ko a kira su ashabul hadith na'am fa sara lil muslimina fi dalika khamsatu aqwal sai ya zama to musulmi a cikin wannan suna da maganganu guda biyar dangane da sunayen Allah da sifofinsa ahaduha na farko daga ciki i'tiqadu ma yufham mithluhu min al-lugha wato kudirce abinda ake fahimtar misalin a lugha an idan aka faɗi idan Allah ya siffanta kanshi a Qur'ani sai su duba idan wannan magana akwai ma'anar shi daidai a cikin luga sai su kudurce shi a haka wa tsaniha a sukutu an hamu mutlaƙan na biyu daga ciki shi ne yin shuru a kanta in sun ga Allah ya siffanta kanshi kama Allah ya ce wa huwa sami'ul basir ko Allah ya ce shi mai ji ne mai gani kai idan mun ce Allah yana ji ai halittu ma suna ji idan mun ce Allah yana gani halittu ma suna gani sai ce kawai abin da ya fi dacewa kawai bari su shiru in ka ce musu menene fassarar huwa samir basir sai ce allahu a'alam sai ce linzami ya fi karfin bakin rakumi a linzami ya fi karfin bakin kaza sai su shiru ba su fassara ba an gane wa huwa samir basir ka san kowa ya san fassara? su su za su ce su gaskiya ba san fassara shi ba saboda idan sun ce allah mai ji ne mai gani to ai mu ma halittu masu ji ne masu gani to wai su a nasu tunanin sun kamanta Allah da halitta suna ganin kuma kamanta Allah da halitta kafirci ne Baka su ba su yarda su ce Allah bai ji ne mai gani ba ina mata gane wannan ana kiran wannan mazhabut tafwid shi a wannan mazhaba duk abin da ya shafi sunayen Allah da sifofinsa ba a wa shiru kawai ake yi a ce Allahu alam in an ce wa kallama Allah Musa taklima za su fasa sai ce Allahu alam an gani waja a rabbuka wal malaku saffan saffa an ce malam ne fasara sai ce a'a shi gaskiya bai san ma'anan ba Allahu alam ke sa shekul Islam Ibn ya yace wannan nau'i na ainihin yan jami'a su ne mafi sharrin yan bid'a wayannan mutane domin suna nuna Allah ta'ala ya saukar da ayan da wato ma'anan shi na cikin duhu babu wanda ya san ma'anan shi na fata gane wannan to saboda haka wannan aqida ita ce aqida yin shuru daga ainihin fassara aqida ce mai hadari an gane wannan ko ana kiranta ana ta aqidar tafwid na'am wa thalithuha na uku daga ciki as-sukutu anha ba'da nafi iradatu zahir yin shuru daga gareta bayan kore nufin zahiri an gane yin shuru daga gareta bayan kore nufi na zahiri wato ma'ana za su ce to mu dai mun san zahirin wannan magana ba shi ake nufi ba sai kuma su shiru ba fasara A gari mu mun san cewa wannan ayar da Allah ya ce wa kallama Allah Musa taklima Allah ya yi magana da Musa matsar magana E, to mun san ba zahirin ake nufi ba to ya fasara zai ce to gaskiya ban ma san fasaran ba amma mun tabbatar da ba zahirin ake rufi ba an gane ku akwai wa'annan na hudu rabi'uha hamluha alal majaz akwai na hudu shine daukan sunayen Allah da siffofi akan majaz in an ce wa yabqa wajen rabbika sun ce a nan wajen ba ana nufin fuska ba ne, ana nufin ainihin wato zaki ne na ubangijinka zai wanzu ko kuma yardan ubangijinka ne zai wanzu an gani. in an ce kuma yadullahi foka aidihi sai ce layi foka aidihi sai su fasara yadullahi da cewa ƙudura ne ba za su fasara shi akan hakika ba sai su fasara shi akan majaz to shi ma wannan mazhaba mazhaba ne na bata domin ya saba ma ainihin karantarwa na manzo karantarwa na sahabbansa karantarwar tabi'ai sannan babu dalili akan shi eh wa khamisuha na biyar din shi hamluha alal ishtiraki wato ɗaukar shi ce wato wa'annan lafuzza zai iya ɗaukar hakika zai iya ɗaukar majaz yana da ma'anoni da yawa an gane to kila kaza ake nufi kila kaza ake nufi wa li kulli fariqin adillatu wa hujjatun kowane bangare yana da dalilai yana da irin hujjojinsa da zammanan ha kutubu usuliddi wanda littattafan akida sun kunshe ta na fasan gane kowa yana da dalilin shi dai kowanne daga cikin su dalilan su mai rauni ne wala ya zalu ne kawai dalilai ingantattu su dalilai na ahalin sunna jama'a an gani duk mutumin da ya kauce ma ainihin littafin Allah da sunna ya kaucewa wa aqida ta ahalin sunna jama'a to lalle wannan ya bace wala ya zalu ne mukhtalifina ba za su kushe ba suna sabani in ji Allah sai dai wanda ubangijin ka yayi wa rahama walidhalika khalaqahu kuma saboda haka Allah ya halicce ya halicci mutane da aljannu domin su yi sabani idan sun yi saɓani a nan ne za a gane yan wuta da kuma yan aljanna ina ba san gane Allah ya halicci wuta da aljanna ne dama domin idan muka yi saɓani wanda suka fi gaskiya aljanna masu wa gaskiya wuta an fahimta ko to da Allah yana cewa law sha law sha rabbuka an nasa ummatan wahida da ubangijinta ya so da ya sanya mutane sun zama to al'umma daya ya zama dukkan su gaba ɗaya suna bin addini ne guda ɗaya ba bani da Allah ya so zai haka a gani sai ce wala ya zalu na muftalifina illa man rahima rabbuk ba za su gushe ba suna sabani sai dai wanda ubangijin ka yayi wa rahama shi kaɗai ne kawai ba zai sabani ba sai ce wani zalika kalakahum ai saboda sabani ne Allah ya halice su Allah ya kawo mu duniya ne dan ya jarabe mu ai ko idan an jaraba mu wanda ya yi da kyau ya gane kyau wa hal zau ihsan illa ihsan wanda kuma ya munana ya ga sakamakon abin da ya aikata haka jiyar ko. wallahu ya kuma bayanan yawmal qiyamati fi ma kanu fi yaftalifu Allah subhanahu wata'ala zai hukunci kanu su gobe kiyama a cikin abin da kasance suna sabani akan shi eh fanta shara. na'am kai fanta shara mazhabul ash'ariyya to yaya aqidan ash'ariyya ta yadu ita wannan aqida din ta ash'ariyanci marhala ta biyu ita ce wacce abul hasan al-ash'ari ya fita daga aqidar mutazilanci amma kuma bai shiga a ainihin ahlus sunna ba yana tsakiya tsakanin mutazila da kuma ahlus sunna na ba gane kenan wato dan dama dama wato ya mutar zilawa dama dama amma bai zama to cikakken ahlus suna ba ina fatan gane wannan na su kira asha'ira ko yan ash'ariya an gane wannan shi ne inda yake kudurci Allah ta'ala baya ko ina inda yake kudurci har yanzu alkur'ani halitta ne da dai wasu irin abubuwa ina fatan gane wannan to yaya kasan wannan aqida ɗin ta ash'ariyanci daga baya ta zama to ita ce aƙidan da ainihin suka yada ta sun yada a matsayin ita ce aƙidan abul hasan alhali aƙidan da ya rasu a kanta ya rasu a kan salaf ne aƙidan salafiya na faɗan gani to sai suka ɗauko wannan marhala ta biyu wanda marhala ce ta bid'a an gani sai suna ta yadawa marhalan kuma da Allah ta'ala ya shirye shi zuwa ga gaskiya ba sa yada ta shi ne ce wannan aƙida ɗin ta ashariyanci yaya aka yi ta yaɗo. Hada su'al ya hata zai yi labarin tsawai. Wannan tambaya yana buƙatar bincike mai tsawo ba. Wani mujahari ta tafira kawai da wasu ila natija yana buƙatar wani irin wahala wani irin ƙoƙari mai yawa kafin saduwa zuwa ga sakamako. Walakin Allah ta'ala bi manni wa karami sai dai Allah ta'ala da baiwarsa da karamcinsa ya tsara lana umura wa Kuma mahada lana sabil Allah ya sauke mana al'amura kuma ya shimfida mana hanya da za mu iya gano yadda za mu za mu ainihin tattauna kan wannan al'amari fa atahammana bi kitabin qayyim sai ya yi mana ainihin baiwa da wani littafi mai kima alaja kullama na hataju ilai wanda littafin ya riga ya biya bukata duk abin da muke bukata littafin ya riga ya yi ilaji ya mana maganin duk abin da muke so ya ba mu amsan shi ala wa huwa kitabu tajrid tauhid ku saurara shi ne littafin tajrid tauhid na muqairizi rahimahullah fa hadha nasu kalami ga nasu maganar imam al-muqairizi Allah ya masa rahama wa haqiqatu mazhab al-ash'ariyya imam al-muqairizi yace haqiqanin mazhaba ta ash'ariyya Allah ya masa rahama wa haqiqatu mazhabul ash'ari hula. haqiqatin mazhabul ash'ari Allah ya masa rahama annahu talaka tariqan bayna an-nafi alladhi huwa mazhabul i'tizal shi ya shiga wata hanya tsakanin korewa wanda korewa shine mazhaba da mutazilanci kore mai kore Allah su mutazilawa suna cewa sami'un bila sam'in basirun bila basirin alimun bila ilmin hayyun bila hayat kaga sami'un bila sun tabbatar da Allah sami'u ne amma baya ji basirun bila basari sun tabbatar Allah basir ne sunan shi ne amma kuma baya gani hayyu bila haya Allah hayyun ne amma ba rayayye bane shi a gare kaga sun yadda da sunan amma sun kora abin da sunan ya kunsa da mai na sifa yanzu na ce ka fassara sami'un bila sabbi me zaka ce shi Allah sami'un ne shi gundarin sunan ne amma ba baya ji Allah Basiru ne gundarin sunan ne basir amma ba Allah baya gani mutakallim wato mutakallim ne amma ba bila kala baya magana a gani kaga sun mutazilawa sun kore ma Allah sifofinsa A gani wani ko kamar yadda yan jahamiya sun kore sunayen Allah da sifofi to su kuma shi kuma abul hasan da ya zo a cikin marhalarsa na biyu kafin ya tuba zuwa ga marhala zuwa ga amma aƙidar salaf shi ya tafi zuwa ga a ne zuwa ga mazhaba na mutazilawa shine mazhaba na korewa wanda muka yi bayani yanzu da kuma mazhaba na tabbatarwa wanda shi ne alladhi huwa mazhabu al-tajsim da kuma tsakanin tabbatarwa wanda shi ne mazhaba na yan tajsimi Kuma ma ɗan mujassima masu cewa Allah yana da fuska irin nan yana da hannu irin nan yana ji irin nan yana gani irin nan kaga waɗannan kai tsaye sun mai da Allah halitta ko sun nuna Allah yana ci yadda halitta ke ji, yana gani yadda halitta ke gani kuma faɗin wannan ya kafirci ne tunda Allah ta'ala ya riga ya faɗa ya ce wa lam yakul lahu kufuwan ahad Allah ba shi da wani tsara ko kaɗan kuma Allah ta'ala ya nuna mana laisa ka mithlihi shay'un babu wani abu misalin Allah ashe duk mutumin da yace Allah yana ji yadda muke ji to ya saba ma wayannan ayoyi da sauran ayoyi saka ya yarda ina ba gane wannan to saboda haka shi Abu Hasan mazhabansa tsakiya ne a marhala da biyu tsakanin wa'ancan masu korewa da wa'ancan masu tabbatarwa an gane wannan huna وناظر على قوله واحتج لمذهبه kuma ya yi munazara ya yi muƙabala da mutane musamman zilawa. ya yi muƙabala da su bayan ya rabu da su akan ra'ayinsa kuma ya kafa hujja da mazhabansa mala ilaihi jama'atin a lokacin da ya kawo hujjoji sai jama'a da yawa suka karkata zuwa gare shi saboda sun gamsu sun ga hujjar shi ya fi ƙarfi fiye da zilawa. an gane hujjar shi ya fi ƙarfi fiye da nawa na zilawa? wa awwalu ana ra'ayi suka dogara akan ra'ayinsa minhum al-qadi abubakar muhammad bin tayyib al-baqillani daga cikin wanda suka bi ainihin ra'ayinsa ra'ayin abul hasan akwai al-qadi abubakar muhammad bin tayyib al-baqillani al-maliki wannan malamin ba maliki ne amma kuma ya karbi aqidan asha'ira kuma ya yada ta sosai babban malami ne na asha'ira an gane ko ya yi rubuce-rubuce a kan tafsiri rubuce-rubuce kan hadisi rubuce-rubuce kan fiƙi malami ne sosai sai dai malami ne wanda kuma sai ya fada cikin mummunan akida ta a sha'ira an gane akwai kaɗan daga cikin ɗan tarihinsa kamar yadda ɗan bayaninsa kamar yadda imamu imamu zahabi ya faɗa cikin tsero alamin nubala da wani yana cewa qala abul walid al-baji fi kitabi abul walid al-baji ya faɗa a cikin littafinsa sa iktisaru firaqil fuqaha sunan littafin kenan daga cikin talifin a lokacin yana ambatan wannan bawan Allah babban malamin nan alqadi abubakar al-baqillani a gani wannan babban malami ne na asha'ira to shi da yake cewa shi wannan abul walid al-baji al yana ba mu labari Allah ya masa rahama mm. yana cewa akbarani Abu Zar al-Harawi Abu al-Harawi ya ban labari wannan bawan Allah Abu Zar al-Harawi mutum ne wanda ya ba da kariya ga aqidar salaf ya yi wallafe wallafe ya yaƙi ilimin falsafa ya yaƙi ilimin kalam na fatan gane wannan Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah yana yawan kawo wannan babban malami a littattafansa saboda ya yi littafi mai suna zammul kalam a takaice ya yi littafai masu daraja sosai malaman sunna suna girmama shi to saboda haka sai me ya faru wannan bawan Allah Abu Zarr Harawi wato yana ba mu labari an ga cewa Abu Zarr din nan daga baya ƙarshen rayuwarsa ya koma yana karkata zuwa ga mazhabansa na asha'ira wanda asalin shi yana bin mazhaba na mai asalin shi yana bin mazhaba na salaf daga bayan sai gashi ya koma yana bin mazhaba na asha'ira to shi ne aka tambaye shi sai shi abul walid albaji sai tambaye shi an gane ku yace bin aina laka haza a ina ka samu wannan aqida ta asha'ira bayan da can an san ka akan aqida daidaitacciya ta salaf ana yace kuntu mashiyan ba abul hasan adar qudni na kasance ina tafiya tare da malamina. abin hasan addaru kudiri kowa ya san imamu daru kudiri yana da littafi na hadisi mashhur to na kasance ina tafiya tare da abin hasan addaru kudiri falakiya ni alqadi ababakar bin tayyib al-ash'ari sai wannan bawan Allah alqadi abubakar bin bin tayyib al-ash'ari eh? hmm. abubakar al-fakillani kenan sai gaba da ni a gani falta zabahu addaru kudiri malami na rukuni kudi kawai sai ya rungume shi ya rungume shi sosai an gane dan ya rungume shi ya lizirce shi wa qabbala wajahu wa ainihi sai da rukuni ya sumbanci fuskan shi da kuma ainihin hannayensa kaga me yake nuna wa ɗalibinsa yana nuna wa ɗalibinsa lallai wannan bawan Allah babban malami ne mutumin kirki ne karke shi da kyau tunda malamin ka ba shi kanshi ba yana ganin wancan malamin sai ya rude to saboda haka sai ainihin tun daga lokacin nan an ce min hazal ladhi sana'a sana'atu bihi ta tun daga lokacin nan falan mafsaraka yayin da suka rabu kullu sai na ce inji imam al-harawi man hazal ladhi sana'ata bihi malam a ta atakidu annaka tasna'u. wane ne wanda ka aikata wannan abin da shi wanda ba na taɓa kudurci kai za ka aikata wannan saboda me wa ta imamu wakati? kai ne imami na zamanin ka ba a wannan zamani babu wani malamin da ya san hadisi kamar ka kai ne jagora na musulmi a wannan lokaci amma na ga ga wani malami ya zo kana rawan jiki ka zo ka rungume shi ka liƙe masa ka sumbanci fuskarsa ka sumbanci hannunsa ka sumbanci idansa wane ne wannan na fasan gane wannan kaga dole ne ka ce to wannan mutum ba karamin mutum bane an gane ku fa qala sai imamu darul qudbi yace haza imamul musulmi wannan abu tayyib al-qadi ababakar bin tayyib al-faqilani al-ash'ari wannan mutumin shine imam na musulmai shine jagoran musulmai wazab al-din shine mai da kariya ga addini sunan shi al-qadi abubakar bin tayyib an gane wani ko to kaga imamu daru kutani malami ne na salaf malami ne na salafiya gashi kuma ya zo ya yabi wani malami mai fahimta na bid'a kuma har ya nuna kaman kawa ma wancan malamin ya fi shi to tun daga nan sai imamu harawi ya ce fa min zalika alwaqt takarratu ilayhi tun daga lokacin ni kuma sai da koma ina ta kai ziyara ina fa'idantuwa da wancan malamin fakta daitu bi mazhabihi sai na yi koyi da gidansa yanzu wane ne ya tura shi zuwa ga aƙida ta sha'ira malaminsa so daga babu kyau in ka san wannan malami babban malami ne na bid'a duk iliminsa kada ka tallata wa ɗaliban ka shi idan ka tallata wa ɗaliban ka shi to ɗalibi shi zai ɗauka cewa kana nufin cewa duk abin da yake kai mai kyau ne ɗalibin zai kai ziyara domin ya fa'idanci da iliminsa daga nan kuma sai ya kwaso bid'a ya kwaso bata shikenan ya halaka imam al-harawi babban mutum ne amma kuma daga baya sai da ya kwaso wasu akidu daga cikin akidu na bid'a an gane har ya koma ibn tibiya da yana fa'idantuwa da shi ibn tibiya ke cewa gaskiya muna son shi amma kuma gaskiya ya fi soyuwa a gare mu da shi haka duk wurin da ya kauce hanya ba ma tare da shi na ba ta gane wannan to ana nufin mutanen da suka zo daga baya suka yada wannan hakida ta ash'ariyanci akwai wannan bawan Allah alqadi Abubakar Muhammad bin Tayyib al bakillani al-Maliki an gane wannan ko na'am to wannan mutum wa Abubakar Muhammad bin Al-Hasan bin Fawran sannan akwai na biyu akwai Abubakar Muhammad bin hasan ibn Fawran shi ma wannan ya shahara sosai ya yada akidan ash'ariyanci والشيخ أبو إسحاق إبراهيم بن محمد بن مهران أقول الشيخ أبو إسحاق إبراهيم بن محمد بن بن بن مهران الإسرائيلي وانا الشيخ الإسرائيلي شما مالمي شهرري والشيخ أبو إسحاق إبراهيم بن علي بن يونس الشيرازي إمام الشيرازي شما ما سوسي wanda ya da wannan akida ta asha'ira wa Sheikh Abu Hamid Muhammad bin Muhammad al-Ghazali da Sheikh Abu Hamid Muhammad bin Muhammad al-Ghazali Imam al-Ghazali shi ma yana daga cikin malaman da suka yada wannan aqida ta ash'ariyanci ta yadu amma ƙarshen rayuwarsa sai kuma ya janye an gane wannan ko wa Abul al-Fatih Muhammad bin Abdul Karim bin Ahmad ash-Shahrastani akwai Abul al-Fatih Muhammad bin Abdul Karim bin Ahmad ash Sani shi ma yana daga cikin su wal Imam Fakhruddin Muhammad bin Umar bin Hassan akwai Imam Fakhruddin Muhammad bin Umar bin Husain bin Hassan Ar-Razi Imam Ar-Razi Fakhruddin Ar-Razi kuna yawan sunan shi na yana da wani babban tafsiri to wannan malami shi ma ba ash'ari ne fakin in za ka karanta littattafan su kamar tafsiran su sai mutum ya karanta yana karantawa yana kulawa a gane wannan saboda idan baka karantawa kana kulawa za ka ɗibo a na bid'a za ka ɗibo a na asha'ira an wannan ku fakir ta littattafai ba a ba ɗalibin ilimin shawara ya karanta su mm. a bar manyan malamai masu wanda suka yi zurfi a cikin karatu karanta in sun karanta su fa'idatu da abin da ke cikinsa su kore abin da yake mara kyau a ciki mm. amma shi ɗalibi wanda ya fara karatu zai kwashi kara da siya shi ne gaba ɗaya ya haɗa ya zo ya kwaso mummunan aƙida a cikin tafsirin ina fatan gane wannan mm. Da wannan shine wa ghayruhum mimman yatulu zikirhu da wasansu wanda ambatan su na da tsawo nasaru mazhabahu wa nazaru alai sun sun taimaki mazhabansa kuma sun yi mukabala da mutane sun yi munazara a kan shi wa jadalu bihi wa sadallu lahu fi sun yi jayayya a cikin kuma sun kafa hujja sun ba shi kariya a cikin wallafa wallafansu fi musannafatin la takadu tahsur tusar a cikin wallafa-wallafa wanda ba ma a iya iyakance suna da yawa fantashara mazhabu abil hasan al-ash'ari bil iraq to saboda haka mazhaban wayannan mutane kaga manyan malamai ne to su nan suna da mazhaba kuma wancan ba maliki to sai kuma ya dauko aqidan ash'ari yace yana kaga lafiya yaro malami ne wanda ya amfi cikin al'umma sai kuma ya dauko aqida mara kyau sai ya yada Daga cikin sauki zai iya tallata wannan akida akida ya samu shiga na ba gane wannan eh min nawi sanata na wata 300 eh wato mazaban abin hassan Alhashari ya yadu a cikin iraki wajen shekara 380 na hijiran manzo Sallah da Sallah. wata kalamin minhu ila sham sai wannan akida ya ciro daga iraki ya koma sham ya ciro daga iraki ya koma sham kenan yaya akida ya yadu tasirin manyan malaman da suka amsu cikin al'umma idan babban malami ya zabe to duniya kan zabe ne tare da shi babban malami baya zabewa shi kadai a gari shi yasa umar dan kaɗa bai cewa ku ji tsoron zabewan malami in ya zabe duniya kan zabe tare da shi ba a taɓa samun malami ya ɓace ɓace shi kadai ba in malami ya ɓace miliyoyin mutane sukan bi shi su ma su bace kamar yadda ya bace shi yasa dole malami ya zama mai takatsan nan da abin da zai aikata abin da zai yada ma al'umma ya bincika sosai kafin ya yada Allah ta'ala shi taimake mu Allah shi ƙara tabbatar da mu akan aqida na salaf eh na'am eh wa alaikum salam Allah ai da wayanka da dabara ka duka ba daya ka ajiye shi ka ba abin da Allah ya ce ai shi ma'anar la haula wala quwwata illa billah babu dabara babu karfi sai zuwa ga Allah kai saka da dabara babban dabara kawai ma zuwa ga maganar Allah da maganar manzon shi ne tira eh na'am eh ɗaya za ka cewa yanzu mafi yawan littattafan fito na nan afirka bayan sun yada asalin mazhabin malikiyar sai kuma a tukaddima sai su yada sai su tallata gidan asha'ira an gane to su wani wani zai dauka cewa wannan ash'ariyanci shi ne a gidan imam malik imam malik allah ya masa rahama ba shi da alaka da gidan ash'ariya amma yanzu da yawa daga cikin masu yada aqidansa wanda suka ɗauki damu a nauyi haɗa mazhaban malikiya sai kuma kaga sun tallata nasu akidan na ba gani yanzu ɗan ƙaramin misali zan kawo mana muna karanta littafin kawa'idi to muƙaddima na kawa'idi mu ya gani sun tallata akidan ash'ariya ne kuma can ƙarshe sai aka tallata ɗariƙar tijjaniya ina ba gani eh. akiya ne littafin malamin tsakiya ne har za ki tabu qawaidu sala wal wudu wal ghusl min al janaba wa tayammum har zuwa da ƙarshe to wannan wajen shi daga da aka fara qawaidu amma in mutum bai sani ba sai an fara karanta mai tauhidi na asha'ira sannan ya shiga can ciki sai ya tsunduma cikin dariƙa ina fata gane wannan mm. to haka suke yi kaga wannan kuma mai misbahu salit shi kuma da ya tashi zuwa kafin ya yi magana kan bidiyo na malikiya sai fara tallata ainihin ɗariƙan shi na junaidiyya kuma ya tallata aƙidan ash'ariya ya ce wal ash'ariyu ƙudwatun muƙaddamu junaidu na dariƙuhu muƙawwamu ya ce abul hasan ash'ari jagora ne ko muƙaddami ne a wajen tauhidi sannan junaidu mu ɗariƙan shi miƙaƙƙe ne kaga daga karatun fikihu kuma ka faɗa cikin ne ka faɗa tsundun cikin ɗariƙa za mu to tunda an ce junaidu din nan rika su bikakke ne barin in bincika wace dariƙa ce junaidiya sai ka faɗa to saboda ka irin wayannan littattafan kawai ba mutum ya ɗauka ba ya kai wa malami na sunna ya karanta da shi sai malamin sunna ya tsinka yadda kai cewa ga daidai littafan littafan malamin mazhaban wayannan kuma talla ake yi da wayo wanda bai sani ba zai faɗa Allahu a'lam na'am دور الدلالة eh wallah wato asali mutanen da suka yada wannan kalma su ne yan shi'a yan shi'a ne suke cewa aliyu karrama Allah in ka ce musu to ah, me yasa ku ce aliyu karama Allah wajahu sai ce aliyu saboda a cikin sahabbai ba wanda ya bi daraja kuma a cikin sahabbai shi kadai ne bai taba bautawa gunki ba aka ce idan har wannan shi ne hujja cewa saboda bai taba bautawa gunki ba ne akwai su Abdullahi bin Umar akwai su Abdullahi bin Abbas akwai irin su Anas bin Malik akwai ire-iren ƙananan yara irin su Al-Hasan wal Husayn ai duk wa'annan gaba ɗaya ba su taɓa bauta wa gunki ba to me yasa su ma ba a ce musu karrama lawa wujuwa hu shi yasa al'allama ibnu bas Allah ya masa rama. da ka tambaye shi ya halatta a keɓance aliyu bin abi talib da cewa karrama lawa wajahu yace baya halatta yace yan shi'a su ne suke da wannan fahimta ne su bace aliyu da karrama lawa wajahu an gani. dole ne sai dai shi kalmar karrama lawa wajahu sai dai in zaka faɗa ga dukkan sahabbai ka ce abubakar karama Allah wajahu umar karama Allah wajahu usman karama Allah wajahu aliyu kaza karama Allah wajahu amma in ka ware aliyu shi kadai gaskiya shi an ci ne amma malamanmu da dama akwai malaman sunna da suke faɗin wannan kalma karama Allah wajahu ba sani ba sunan wajen ba za mu jingina zuwa ga shi an ci ba za mu ce kuskure ne Allah ya gafarta musu an gane wannan ko mm. domin mutumin da bai sani ba baka bashi hukuncin wanda ya sani ko su ma sun ji ana faɗa ne suke faɗa zo da aka wannan ba za mu zo mu ce su sun zama yan bid'a ko suna da fahimta kaza za'a idan ce wannan abin da suka dauko kuskure ne amma asalin yan shi'a ne suke tallata aqidan su ta hanyar nuna cewa Aliyu bin Abi Talib shi ma'asumi ne yana da isma ya fi sauran sahabbai daraja gaba daya wayyan zilla. eh haka suke yi shi sa ibn taymiya lokacin da zai musu raddi shi ya musu raddi ne da irin ka'idan su ibn taymiya ya san philosophy shi philosophy abin da sake tsoron karanta shi mai karanta shi bai wangewa lafiya duk malaman da suka karanta tarihi ya nuna duk suka karanta shi wani zai ƙara rayuwarsa ne ma yana ma shakka akan samuwar Allah babban malami ne wanda ya kai inta hawa na ilimi sai kuma ya zo ya ce wallahi yanzu ma sun shi yanzu ya kasa ma gane ma ina ya dosa to saboda haka shi ne abin tsoro manya-manyan malamai da sun karanta shi ba su wanye lafiya ba wani ma cewa ya yi gaskiya yanzu wallahi ni yanzu ina cikin shakka a cikin addini na ya ce gashi na yanzu zan mutu cikin shakka shakka da kokonto haka ya mutu ya saka ga abin da zai sa mutum ya rude ya kasa gane gaskiya mafi alkhairi ya bashi an gano kai musu bayani iya abin da ka sani in sun gane masu gane muka yi watsi da su kada ga ganin cewa to barin jiyan karanta wannan filosofi don kama musu hujja da shi kai ma sai ka zama ɗaya daga cikin su ka rabu da addinin ka dan za su lalata ma tunani ne da kwakwalwa kamar kayi girki ne kayi girki mai kyau da sauran ko kuma kayi ka hada ainihin madara lipton mai kyau kasa ka sa ti lipton kasa lipton mai kyau ka zo madara sai kuma daga baya sai ka ɗibo ruwan fitsari ka fara a ciki kan kai damage to wannan ne misalin mutumin da ya zo ya karanci ilimin philosophy tare da addininsa zai lalata ainihin ilimin addinin shi ne. wa iyaz billah to su subhanaka allahumma wa hamdik to an ce za a nemi taimako to ka yan uwa za a zaga a nemi taimako